وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa fi ayar ba a cikin sama kaɗai take ba haka ma ba a ƙasa kawai take ba wa fi cikin ma halittar ku akwai ayoyi idan ka dubi karan kanka ka tsaya ka natsu za ka tarar da cewa akwai ayoyi ka je ka yi bincike na ɗan adam tun daga asalin halittar ɗan adam tun asalin halittar annabi adam alaihi salatu salam, wanda allah maɗaukakin sarki ya halicce shi ne wa tuluhu na zira'an tsawo ne na zira'i sittin wanda idan aka yi konvatin zira'i ɗin nan zuwa ga mita zai tashi mita talatin da biyu da 'yan kai babu caben da ya tsawon annabi adam yau mutumin da ya fi kowa tsawo duniya sun auna shi sun ce tsawo ne mita biyu ne da ɗigo bakwai bai kai mita uku ba shi ko annabi adam mita saba'in da biyu ne eh, mita talatin da biyu ne mu kalli wannan Allah ya halicce shi da ƙasa ko ƙasar ma ƙasa ruɓaɓɓiya ƙasa ruɓaɓɓiya ma masnun wadda ta ruɓe ta yi wari baƙar ƙasa da ita Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Adam wadda wannan ƙasar malaman biochemistry suka ce tana da dukkanin element of life duka wani element da ake bukata na rayuwa akwai shi cikin wannan ƙasar suwa suka tabbatar malaman biochemistry suka tabbatar da haka har a dawo zuwa ga halittar ɗan adam a matsayin wanda ake haifuwa a cikin cikin shi. idan ka duba akwai ayoyi daban-daban waɗanda waɗannan ayoyin sun sa scientists da dama sun musulunta akwai wanda na saba ba da misali shi profeso ne a ƙasar thailand jami'a da ake kira chiang mai university thailand profesan da ake kira tijati tijasin wanda ya ce kai ni fa binciken anatomy da nake yi na yi bincike na yi bincike ga 'yan uwana malaman kimiyya su yi bincike kuma binciken nan duka gashi cikin ƙur'ani zube ai muna bayani ne babu shakka wannan al'amari ne wanda na ribautu da shi riba mai girma ya do da haka it is time for me to say ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah wannan profesa ne kuma ciyaman ne da department of anatomy a wannan jami'ar akwai dr e marshall johnson shi ma kai ne ya yi irin wannan ya ce ni kaina ina kusa ga 'yan musulunta yana dubi zuwa ga halittar ɗan adam ya ce wallahi ina kusa ga 'yan musulunta profeso ne kuma emeritus na anatomy sa'an nan da developmental biology a wata jami'a wadda ake kira Thomas Jefferson University a ƙasar Philadelphia, Pennsylvania cikin USA. Sa'an nan ga Grigo Mendel, the father of modern genetics, ya ce shi duk ilimin shi na genetics babu abin da ya ƙarar da shi faci ya tabbatar mishi da cewa Allah shi ne mahalicci. Akwai Lewis Pasteur, the greatest name in the history of microbiology. in dai karatun microbiology ne shi ne kan gaba shi ma abin da yake faɗi ya ce wallahi halitta rayuwa ga tanan da kake kallo tana nuna maka ne kuma na tana tabbatar maka da cewa akwai Allah kuma shi ya cancanta abuta ma akwai George kivia the father of modern paleontology masu bincike-binciken ƙasa da tone-tonen ƙasa su auna shekarunsu su gano su abubuwa da suka faru a can dori Ya yace dukka binciki ce wallahi suna tabbatar da girma da buwaya da kuma isa ta ubangiji Ya ce wallahi shi duka abin da ya samu kenan ciki ilimi ne na paleontology to haka an samu irin waɗannan scientist ɗin da yawa daga cikinmu ba su iya dubi cikin halittar ɗan adam su gano wani abu amma malaman da suke da zurfin ilimi na anatomy ne ko physiology ne ko embryology ne ko menene su idan suka yi tintini suka yi dubi za su tabbatar da cewa lalle Allah shi ne mahalicci to Allah maɗaukin sarki ce cikin halittar kanku akwai ayoyi wa ma ya min dabbatin da abin da yake watsuwa na dabbobi dabbobi da suke rayuwa a doron ƙasa malaman kimiyya sun gano sama ga dabba miliyan biyu da take rayuwa a doron ƙasa idan an ce dabba miliyan biyu 'yan adam ga baki ɗaya mu matsayin dabba ɗaya ne dawaki matsayin dabba ɗaya ne abin da ake kira spishi karnuka raguna raƙumma haka ka riƙa lissafi haka lissafa miliyan biyu tsakanin halittun da muke iya gani da waɗanda ba mu gani da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya kaluku ta ta'alamun Allah ya halicci abin da ba ku sani ba suka ce kuma har yanzu abin da muka binciko bai wuce 10% na halittun da suke rayuwa a doron ƙasa ba akwai waɗanda har yanzu sun ɓoyu gare mu to da aka yi dubi ciki waɗannan dabbobin ka dubi yawansu ka dubi yadda wata dabba take akwai dabban da ba ta da kai ba ta da ido ba ta da baki ba ta da shiryayye kwakwalwa abinda suke kira civilization babu shi amma kuma ta ci ta sha ta haihu akwai dabbar da mace ce namiji ce ita ke makanta ciki ta haihu da kanta ke kenan akwai ire-iren waɗannan daban-daban ka dibi waɗannan dabbobin yadda Allah ya shirya da su idan ta tashi yin kwanta ta san inda za ta je ta yi kwai idan ta tashi kyankyasa ta je nan ta yi kyankyasa ta ɗauki ƴaƴanta ta kula da su ita kanta dabba hankalinta nawa ne amma Allah ya shiryar da ita akan haka kai musamman akwai wata gara da suke kira agricultural ant wadda wallahi shuka take yi shuka ta tsiro ta yi komi ta yi girbi idan ta girbe sa'an nan ta kai ta aji kuma yadda take shuka an nuna ɗan adam har yau kimiyya shi ba ta kai ga irin yadda take shuka ba domin taro suke yi dubu kan dubu suna aiki waccan ga inda take aiki wannan ga inda take aiki kowaccensu da ta zo za ta kama aikinta wa ya zaunar da su ya faɗa musu kai je ka kama wannan kai je wane ne injiniyan da ke tsaye na ba su command a cikin tekun atlanta atlantic ocean akwai kifin da suke kira salmon fish wanda wannan kifin mun sani da kifi yake da kwakwalwa ko ko mutu idan ana so a nuna Takwalci shi a nuna yana da rangwame sai a ce mishi mai kwakwalwan kifi ko? <clears throat> to kifi ne mata da miji ne za su haɗu a wani <clears throat> a wani bagire cikin ruwa su haɗa kansu me suke faɗi Allah da ya sani da sun juya waccan tabi gabas wannan tabi yamma ga gulbin atigati ko atalanta da faɗi faɗin kilomita square miliyan 82 za su yi tafiya tsawon wata shidda wancan na gabas wanga ya biyan ma sa'an nan su dawo a lokaci ɗaya su haɗu a lokaci ɗaya kuma daidai bagiren nan inda suka haɗu da za ka sanya alama kai maki wa yake iya yin maki cikin ruwa to kifaye ne su je tsawon wata shidda wa ya lissafa musu kwanaki wa ya lissafa musu lokaci Wa ya ba su wannan tunanin wa ya faɗa musu ran da za su dawo sai su ɗauki wata shida wancan na gabas wannan na yamma sa'an nan kuma su haɗe daidai lokaci ɗaya wani bai riga wani isuwa ba za su haɗu ne tare kamar waɗanda ake samun remote control to akwai halittu daban-daban a doron ƙasa waɗanda garin binciken siyasa da dama su yi imani Allah maɗaukakin sarki yana horon mu je mu yi bincike ciki waɗannan halittun babu shakka idan muka yi bincike cikinsu akwai ayoyi akwai dalilai da suke nuna mana cewa akwai Allah yau baka dibin dabba yau ka kalli zaki wannan matsayin dabba tsari fake gare shi na iyali wannan shi ne uban zaki sarki shi ke zagayawa akwai tsofaffi fa za a bar su gida suna tarbiyya suna renon ƙanana zakuna manya za su zauna gida suna rinon ƙanana su ne musu wasanni suna kulawa da su suna gadin su su kuma manyan za su je su nemi abinci wa ya tsara musu irin wannan idan ka dibi rayuwar iyalinsu za ka tarar da cewa a wani lokacin mata fita wasu daga cikin 'yan adam tsari wannan fadabba ce da take cikin daji wallahi wasu dabbobi ko idanu ba su da ba su gani ba su ganin gaba ko ba su ganin baya amma kuma tafiya suke yi suna gane abin da suke yi akwai macizai waɗanda kuna kallon su wallahi ba su gani ku kuna ganin su amma ba su gani akwai wani senso da ke gare su wanda da shi suke amfani suna detecting motsinka da ka motsa za su yi detecting motsi kai tsaye su yi amfani da formulolinsu na motion da formuloli na menene su yi calculation kai tsaye su gano inda kake ga direction inda kake kuma ga distance inka da menene biyarin da komai su sai su auka su je zuwa gari ka akwai dabbobi daban-daban to wa ma ya busu min dabbatin haka ma da abin da yake ya watsuwa na daga dabbobi Allah maɗaukakin sarki ya ce akwai ayatun akwai ayoyi liƙaumin yuqinun amma ga mutane waɗanda suke yaƙini ga mutane waɗanda suke da yaƙini da cewa lalle Allah guda ne kuma shi ya halicci komai daga gare shi ake kuma gare shi za a koma ka kalla ka gan ƙananan halittu waɗanda ake kira microorganisms a can da ba a san su ba abin da muke gani shine muke zaton akwai wanda ba mu gani muna ganin ba to sai gashi ta hanyar samun microscope an gano ƙananan halittu micro, microorganisms daban-daban waɗanda sai ga su muna da su a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin su ya bayanin su a kaikaici waɗannan microorganisms ƙananan halittu akwai masu sa ciyo akwai waɗanda ba su sa ciyo waɗanda suke sa ciyo suna kiransu pathogenic parasites pathogenic parasites rashin lafiya dai a takaice malaman lafiya sun kasa rashin lafiya kashi biyar daga cikinta akwai rashin lafiya da ƙwayoyin halittu ke kawowa ita ce infectious diseases sa'annan akwai rashin lafiya da ake gado genetic diseases akwai rashin lafiya ta tsufa da kuma stress su ne stress diseases akwai social diseases waɗanda suke kama mutane na abin nan na yau da kullum saboda matsaloli da makamantansu zo wasu na sa su cikin stress diseases su ma kansu sa'annan akwai rashin lafiyoyi na accident irin mota ta faɗi mutum ko ya faɗo a saman ice ko ya bugi wani abu ko makamancin wannan so haka rashin lafiyoyin suke so daga cikin waɗannan rashin lafiyoyin ƙwara ɗaya ne wani ɗan adam yake iya liƙa ma wani su ne na infections ɗin nan Ɗan adam zai iya cinna maka ƙwayar cuta kai maka kamu da ita kamar ciwon HIV ko kamar ciwon cholera kamar ciwon TB da makamantansu amma sauran rashin lafiyoyi fa dangin rashin lafiyoyi hudu wani bai samu wani su to game da waɗancan rashin lafiyoyin guda hudu a sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu nasu nassi hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da sha bakwai da hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da hamsin da bakwai da hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da ɗari bakwai da saba'in hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da saba'in da uku da hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da saba'in da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la adwa babu rabu wani bai raba ma wani cuta don na gado cuta daga iyaye na ban samu wani ita don na accident mota ta faɗi da ni na karye wani ya zo ya taɓa kafa ta shi ma bai karyewa ko don na tsufa na taɓe ka kai ma ba ka tsufa an fahimta akwai rashin lafiya social diseases shaye-shaye da makamantansu da stresses don na shiga cikin stress ina cikin matsala na zama depressed ka zo na taɓe ka kai ma ba za ka zama depressed din ba an fahimci wannan so haka waɗannan rashin lafiyoyin babu rabu to amma rashin lafiyoyin da suke infectious diseases na ƙananan halittu fa annabi ya ce ana raba su yana a sahihul bukhari hadisi na 5774 annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace la turidul mumridal alal musih ya kada ku shigo da mara lafiya cikin masu lafiya asibiti ce to kada ku game su wuri daya kada ku sa su a cikin wa daya ku dibi masu lafiya ku game su da mara lafiya ma'ana anan za ta ƙara fitowa cikin wani hadisi na gaba wanda shi ma kai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi yana a sahihul bukhari da hadisi na 5717 5757 da dai sauran lambobi da yazo a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa firra min al majzum kama tafirru min al asad yace ka gudu daga kuturu wannan kamar yadda kake gudu ga zaki idan ka tsaya mi zaki zai ma to shi ma kuturu idan ka tsaya zai jefa maka zai za ka iya samun waɗannan ƙwayoyin halittar nan nashi na cuta cutar kuturta tana da ƙwayoyin halitta waɗanda suke kawo ta masu kama da ƙwayoyin halittar tuberculosis so kuturu da mai irin rashin lafiya ta tb ne da makamantansu infectious diseases to kai taka tsantsan da shi yadda kake taka tsantsan da zaki an fahimci wannan zaki ba shi ke kashe ka ba kana iya haɗuwa da zaki baka mutu ba ko to shi ma mai ciwon kana iya haɗuwa baka mutu ba to amma zaki dai ga al'ada an san yana kashi su ma waɗannan cirutotan ga al'ada an san wani na liƙa ma wani su ana raɓan su sai aka yi jam'in waɗannan hadisan ashek ahmad shakir ya yi wannan jam'in ba ni na yi ba ahmad shakir ya yi shi daga cikin malaman wannan lokacin kuma ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi kun ga wannan ishara ne da cewa akwai ƙananan halittu microorganisms suna sa cuta kuma cutansu is communicable wani yana iya liƙa mana ita ana rabanta amma sauran rashin lafiyoyi fa ba a rabansu kun ga wannan wani ilimi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to dukkanin dai ciki waɗannan halittun Allah maɗaukakin sarki ya ce akwai ayoyi liƙaumin yuqinuna ga mutane waɗanda nuna suke yin yaƙini suke tabbatar da Allah ɗaya ne shi ya halicce su kuma za a wayi gari su koma zuwa gari shi to ba nan ɗaya ayoyin suka tsaya ba Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa waqti lafin laili wan nahari واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون Allah maɗaukakin sarki ya ce haka ma ayoyin akwai su cikin saɓawa dare da yini ne wakti lafin laili wannan har cikin saɓawa dare da yini wani lokaci na shekara ka ga dare ya fi tsawo a wani lokacin kuma ka ga yini ya fi tsawo shi ne saɓawa dare da kuma saɓawa yini wani lokaci a samu shota day longer night wani lokaci kuma a samu longer day shota night mu a irin ƙasashenmu na najeriya ba mu fama da irin waɗannan ƙasashen da aka fi samu irin waɗannan ƙasashe ne waɗanda suke arewacin duniya ga baki ɗaya ko kuma kudancin duniya sun fi fama da irin waɗannan matsalolin yanzu a wani gari da ake kira fairbank a ƙasar alaska azumin nan da muke yi idan suka yi sallan subahin ƙarfe biyar da rabi zuwa ƙarfe biyar da arba'in da hudu lokacin suke sallan subahin Shi shikenan kuma ba a koma ci abinci ko to rana tana nan tsaye ba za ta faɗi ba sai karfe goma sha biyu da arba'in da bakwai na dare sai sha biyun dare ta wuce sannan rana ta faɗi idan ta faɗi yaushe ka yi tarawihi yaushe kuma su bahim ta yi ka fita wajen aiki ka dibi tsawon yinin sannan idan wuraren disamba janwari ya yi kuma za su koma idan daren ya yi ko da aka ce maka sha biyu na rana ta buga rana ta faɗi an yi magariba gobe kuma karfe shida na sahi a yi subahim awa shidda su kaɗai ne ake ganin rana a cikinsu a wasu ƙasashen kamar rejavik cikin ƙasar Iceland su ma suna fama da irin wannan watan June da watan July ga baki ɗayansu za a yi awa ishirin da rana sannan a yi awa hudu cikin dare ƙarfe ɗaya na dare sa'an nan ne rana ke faɗuwa biyar na yi kuma su bahimta yi wallahi haka suke azumi yanzu haka idan disamba ta yi kuma safiya ta waye musu ƙarfe shida ko da goma kai na safe kuma dare ya sake yi kun ga ikhtilafun laili wannan hari ko sun fi mu ganin shi to balle mutanen da suke at polar region ko kuma in ce waɗanda suke at north pole waɗanda suke a wannan gurin waɗanda ke ɗauke kwanakin wata shida cikin dare kwanakin wata shida da rana su sai kaka ga kuma waɗanda na bamu misali mutanen ƙasar Canada garin da ake kira Alat a ainihin arewacin ƙasar Canada waɗanda tun lokacin da kuke zaɓen shugaban ƙasa 19th April tun lokacin gari ya waye har yau ba su gama gariba ba ko ba za su gama gariba ba sai 23 ga watan august kun ga ikhtilaful laili wannan hari ya suke azumi waɗannan ya suke sallah ya mace suke yin ta kaba wata hudu da kwana goma tun da shekara dare guda ne da yini ɗaya kwana ɗaya kenan duk shekara kwana za ta yi shekara ɗari da talatin ne ko ko za ta yi muna da ansa a ƙur'ani ko muna da ansa a hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai mutanen da suke fama da irin waɗannan yanayoyin to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce idan kuka yi dubi ciki irin wannan yanayin shi ma akwai aya shine lafin laili wan hari da saɓawar dare da yini to ba nan kaɗai ba wa ma an anzalallahu minas sama'i da abin da Allah yake saukarwa ko kuma ya saukar daga sama menene Allah yake saukarwa daga sama ruwa ko sai ya bayyana ce min riskin na arziki waɗannan ruwan da da su ne muke arziki a duniya abinci mu noma mu sha ruwan to fa ya bihil arda Allah Maɗaukakin sarki ya raya ƙasa da shi ba'ada mautiha bayan mutuwarta wasu malamai suka ce ba'ada ha. Allah madaukakin sarki yana rayar da ƙasa da ruwan sama bayan bushewarta a lokacin anifin a me ake kiran lokacin wanda ba na damina ba a lokacin rani za ka tarar da ƙasa busasshiya amma a lokacin damana fa sai kaga ƙasa ta yi koyi yashar ko ta rayu da tsirrai daban-daban wasu malamai suka ce a'a idan aka yi shukar damana wannan shukan za ta shanya albarka da take cikin ƙasa ta yadda ƙasa tana da buƙatar a zubo mata wata albarka wadda za a yi shuka da ita baɗi don shi ne kake ɗaukan jakinka ko ka ɗauki mota ka kai taki gona an fahimci wannan to sai Allah maɗaukakin sarki ya sako muku taki kyauta ton na taki ɗaiɗaiɗai har ton miliyan ɗari da hamsin na taki Allah yake zubowa cikin ruwan sama kowace shekara kyauta. Ruwan sama da suke zubowa ba ruwa kaɗai ba ne tare da taki suke zubowa. Don shi ne ban ruwa na ruwan sama ya fi albarka bisa ga ruwan da kake ɗiba kana bayarwa. Noman damana ya fi albarka bisa ga noman rani, ko ba haka yake ba? masu noman rani sun san wahalar da ke ciki ko a fagen zakka zakkar da aka yi da noman rani ba daidai take da zakkar da aka yi ta noman damana ba to Allah maɗaukakin sarki yakan zubo da taki mai yawa daga sama kyauta sa sagada zuwa gare mu domin mu amfana to shine fa ahya bihil arda ba'da mautiha ya rayar da ƙasa da wannan takin bayan mutuwarta wata sarifin riya da kuma jujjuyawar iskoka waɗanda waɗannan iskokan da su ne malaman da suke lissafin ruwan sama suke amfani malaman da suke harka weather focus ko waɗanda suke cewa gobe za a yi ruwa gari kaza ko ba za a yi ba ƙaƙa ake ciki na ruwa da menene so waɗannan malaman da waɗannan iskokan ne suke amfani iska ne kala-kala Allah maɗaukakin sarki ya sanya a duniya waɗanda waɗannan iskokan su suke tafe da ruwan sama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ba da labari a gobe insha Allahu ta'ala zan yi bayani kan hukuncin waɗannan masu weather focus ɗin su ce gobe za a yi ruwa menene hukuncin su waye sanar da su aka yi suka sani sa'an nan na biyu mu yi bayani akan kuma yanda iska yake zama bushara ta zuwa ruwan sama Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah maɗaukin sarki ya sanya albarka a cikin karatunmu ya sanya mu cikin waɗanda suke samun rahama wannan watan mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kada mutane su manta da taimakon yana cewa assalamu alaikum ala gafarta malam dangane da matsalar da aka samu a wannan shekara an ce muna ba a ga wata ba ba mu yi da muka yi da a muka bi to menene hukuncin mu yanzu sa'an nan ko miye hukuncin azumin mu to wannan tambaya ce da take mai tsawo matuƙa wadda ke buƙatar bayani mai faɗi saboda bahaushe ya ce baki mai ɗaura wuya ko wata gajeruwan magana idan ka faɗi ta to ka yanke wuyanka ne an fahimci wannan amma irin wannan idan ana da bukatar shi za a zauna mishi zama mai kyau wanda za a hito da hujjoji da dalilai kuma a kwantar ma mutane da hankali da wanda bai azumin ba da wanda ya babu wanda nake gani mai laifi ne wanda bai baya bai sani ba wanda ya kuma yana da shaidan ya ga wata ko ko kuma an ga wata kada wani ya aibanta wani a ci gaba dai da addu'a Allah madaukakin sarki ya haɗa kan muri ɗaya mai tambaya ta biyu ke cewa ko ya halatta a yi amfani da ilimin astronomy wajen kiyayewa da lokacin sallah wato lokacin sallah ko agogo musulunci bai so a yi amfani da shi ba masu ilimi na lokaci sun tabbatar da cewa agogo yana da matsala matuƙa duk da yake mu a najeriya agogin nan mu ba su samu irin waɗannan matsalolin amma a wasu ƙasashe za ka ga har gyara agogo ake yi domin agogo zai buga takwas na safe amma kuma gashi ana cikin dare sai kasar ta yi sanarwa ga rediyo cewa kowa ya ƙara ma agogo ne awa kaza ko kuma kowa ya rage ma agogo ne awa kaza an fahimci wannan don haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu lokaci da rana mu riƙa amfani da lokaci na rana shine mafifici duk da yake akwai bayani mai tsawo ma kan wannan maganar ina dai fatar Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu sawa sawaba mai tambaya ta uku ce a kar makalla wai a ina ne imamu mali ya faɗi wannan magana yana batun cewa inda aka ce kada a yi ma imami eh magana da na faɗi jiya imamu malik ya ce kada a yi ɗa'a ga shugaba idan yana amfani ga da ganin wata idan bai amfani da ganin wata wanda ake na ido yana amfani da ilimin astronomy wannan maganar tana tafsirin Imam al aljami'u al-Jami'u li ahkamil Qur'ani na Imam al a juz'in farko daidai tafsirin shahru Ramadan alladhi unzila fihi al hudan lin wa bayyinatin min alhuda wal-furqan tambaya ta ƙarshe yake cewa malam ina son ƙarin bayani game da masu cewa an haifi wata to ban san abin da yake nufi da wannan ba wata dai ba haifuwa shi ne aka yi ba daman yana nan wata dai ya sake huduwa ko duk da yake ana cewa jinjirin wata amma jinjiri ba na haifuwa ba ana nufin wajen fitowa shi yanzu sabo ne bako ne kamar yadda jinjiri yake bako Allah maɗaukin sarki ya taimake mu